Karfe 5 da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da taron manema labarai da ofishin ministan ƙananan makarantu ya kira a yau. ofishin ministan kiwon lafiya ya yi wani taron manema labarai dangane da masasarar dabbobi da tabbula a jihar tawa yau ne shirke gudanar da shirgullan ranar yaƙi da safarar mutane ko kuma ci da guminsu a shirin musamman muna ɗauke da rahoto akan wani mataki dangane da shawara dabbobi ga labarin ɗaya bayan ɗaya a yau ofishin ministan kananan makarantu ya kira wani taron manema labarai domin gabatar da wani tsarin tallafawa malaman kwantaragi da ba sami horon ba da ilimi ba madam bakinge zara gube ita ce daraktar sashen da ke kula da horar da malamai a ofishin ministan kananan makarantu ta kuma yi bayani kamar haka mushinan gana mu da aka dauka ba laihin su bane tun da dauka suna akai saboda ana da bukata mushinan to tun da basu da horo ya kamata a samu hanyar da za a bi a ba su horon da zai sa su ma abin da suke hange su same shi a cikin lakwal akwai eh, littattafai da za a ba su waɗanda za su sa idan sun bi su sau da ƙafa za su gani cikin aikin sun samu ci gaba wanda zai ƙara ba su ƙwarin gwiwa shine sai muka yi tunani da haɗin gwiwa da waɗannan ya nuna mu da suka ta yi mai da suke na suna aiki cikin system educative cikin ong da wasu association na education su suka ce mu muna iya kawo muku taimako tun da mu dama aikinmu ne na horar da malamai dama shi muka kuma mun ci gaba da shi suka zo suka ba da nasu gudunmawa suka ce su taimaka mana su kama mu mushinan nan yadda za su yi kahin kwansefe da guji kai zo su sun taimaka mishi duk abin da an bukata shi sai su kama shi horaswa. Kungiyar ɗalibai ta ƙasa ta kira wani taron manema labarai yau a cibiyar ta da kenan nan Yamai. Ɗaliban sun kara yin bayani ne dangane da koke su Usaini Sambo shine sakatare janar na kungiyar ya wa Habibu Garba karin bayani. a wannan taro na doso an yi zance da ya za a yi a gani sake tahiyar ba da wannan kuɗi da kuma ke ba yan makaranta wannan ake cema burus da wannan ake cema ed social to kuduri da waya suka ɗauka bisa kan wannan tahiyar ba da wannan albashi ga 'yan makaranta tun da tun zakko shi wannan sabon minista ya kawo aizance bisa kan shi saboda ya za shi shi rage kuɗin da ake ba 'yan makaranta ya za shi shi ƙara ƙuduri masu nauyi wanda zai hana 'yan makaranta da su samu wannan alaki nasu ƙungiyar 'yan makaranta na Nijar wanda suka yi karatu haka muka karatu suka lissahi haka muke lissahi duka cikin mm, tafiyar da suke nan gayi mun gane suna so su yi wasa da hankalinmu ne fata hudu kenan da muka yi kira ga mu muka ce musu to in dai kuna so a shiga lakwal mai kyau shiga lakwal wadda za a ce an yi shekara wadda za ta bada zilzilta masu kyau ya kamata a ce matsaloli manya wanda za su kawo tashin hankali a cikin tahiyar makaranta a ce kun samu kun shahe kansu. Usaini Sambo kenan sakatare janar na kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato ESN. Shirin forum na Studio Kalangu da harshen Faransanci zai yi bayani yau akan masasar dabbobi da ke akwai a wani bangare na ƙasar nan. A ran 26 ga wannan watan an bayyana cewa mutane 73 ne suka kamu da cutar, 25 suka rasa rayukansu a cibiyoyin kiwon lafiya na cin Cintabaradan da kuma Tasara, kamar yadda taron manema labarai da ofishin ministan kiwon lafiya da na kiwo ya bayyana. Dr. Idrisa Muhammadu Maiga shine sakatare janar na ofishin ministan kiwon lafiyar. an bude santar da mai kula da wannan ko da ciwon bai kai daga mutum zuwa mutum an dauci matakai dai don mutane da sun kamu a musu magani ciwon ga dai bai da annurar rigakafi kamar na mutane wannan babu shi magani ne a ce musu insha Allah ko kamar ka ciwon kai a yi maka magani ya wuce amma zuwa ga dabbobi akwai annura da ana iya yi amma lokacin ga da muke ciki tunda akwai ciwon ba ya yi annura in an yi annura kamar an samu wuta a kenan ana kare ciwon ne don shine mutanen wannan elevage sun ce bai kamata su yi ga wannan annura ma dabbobi ba muna so mu janyo hankalin mutane ciwon gadai ana in mishi kuma ba da ba ta lokaci ba mutum ya tai dai tun da wuri in kuna so labari bisa kan wanga ciwo ya kamata ku zo mu ku zo wurin liktoci ku zo wurin yan elevage su kadai ke iya baku bayani na kwarai bisa kan wanga ciwo Tare fatan za ku mana kun samu bayani ne daga wato wata jami'ar ofishin ministan kiwon lahiya. Ranar 28 ga watan Satumbar ita ce ranar da hukumar abinci da hukumar lahiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka wato suka keɓe domin waye kan al'umma dangane da illolin haukar karnai. a Nijar ana amfani da wannan rana domin sanar da jama'a da masu faɗa a shi wato ɗabi'o'in da ya kamata a ɗauka domin kawar da wannan cuta da aka akasari karne ke yaɗa ta. Dr. Banya Ibrahim, babban daraktan sashen kula da lafiyar dabbobi a ofishin ministan noma da kiwo, ya yi wa Umar Hamma ƙarin bayani. A wajen karnuka na gida abin yana farawa ne idan kare mai gidansa ya ɓace masa, to duka hankalinsa yana tashi ne ya biyo hanya bai ji bai gani. A lokacin duka mutumin da ya yi karo da shi zai iya cizonsa. A faɗin duniya ga baki ɗaya ana hasashen cewa wajen mutane dubu sittin zuwa dubu saba'in ne suke mutuwa duka shekara sanadiyar ciwon zangai Wannan kuwa yana faruwa ne mafi yawa a kasashen Afirka da wajen ƙasashen Asiya. Sannan kuma wannan yawan ba na hakika ba ne. Tunda a cikin ƙauyuka jama'a ba su faɗi abin da yake faruwa. A wajajen mu a ƙididdigar shekaru goma na baya-bayan nan an samu wajen mutane 158 da kare ya ciza. A cikin kuma karnuka 107 duka suna ɗauke da ciwon zangai. A wannan shekara mun samu kare biyar waɗanda suke da ciwon hauka cewa da zangai. Yau 28 ga watan Satumbar kasar Nijar na tunawa da ranar yaƙi da safarar mutane. Wannan shine karo na biyu da kasar ke shirgullan wannan rana, a bana kuma ana gudanar da shirgullan ne a birnin Zandar. Me ake nufi da safarar mutane? na karin bayani a cikin wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa muna. A shari'ance safarar mutane yana nufin abubuwa ne kamar janyo ra'ayin mutane wajen jigilarsu zuwa wani wuri wanda ya kunshi manya da kuma yara ƙanana. Wannan safarar ana kwaɗaita wa mutanen ne za a biya su maƙudan kuɗaɗe. Sannan daga baya a yi ta gallaza musu ana ci da guminsu wajen saka su aiki mai tattare da musgunawa. A takaice dai safarar mutane yana bayar da ma'ana da dama ne na cin gumin mutane wanda dai aka fi sani da ya fi muni shine bauta da kuma saka mutum aikin karfi ka har ma tilasta mutum shiga barace-barace kuma waɗanda suka fi fadawa a cikin wannan tarko mafi yawan su mata ne da yara ƙanana to a Nijar da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na taka rawa wajen yaƙi da safarar ɗan adam gin albarkacin wannan rana ta yau gungun muhammad dantani ya tattauna da shugaban ƙungiyar muryar talaka nasiru saidu sai mu saurare sa A Nijar dai akwai wani al'amarin safarar mutane da jama'a da dama sun yi ta cece kuce a kansa shine safarar mutane na ɗaukar matasa samari da 'yan mata domin kai su a makka domin samar musu aikin yi a yayin da waɗanda suke a can akwai 'yan matan da ake kashewa akwai waɗanda ake amfani da su sannan kuma akwai waɗanda ake sakawa aiki ba lokacin hutu don haka mu muna son gwamnati ta ɗauki mataki na ganin cewa samarin da ake ɗaukawa domin domin kai zuwa makka waɗanda suke ma aiki su rika girmama su ko kuma a dawo da su a nan niger domin su ci gaba da rayuwarsu a cikin walwala duka da yake akwai talauci muna amfani da wannan ranar domin ganin cewa gwamnati ta ɗauki matakai nasiru sadu kenan shugaban kungiyar muryar talaka an gano wasu shagunan daji guda biyu a dajin kanya da ke cikin hukumar filinge bayan samun labari daga jama'ar gari jama'an kula da gandun daji sun isa a wurin domin samun karin bayani da kuma yi wa jama'a gargadi kanar yahaya labo shine daraktan ma'aikatar gandun daji a departama din filinge ya yi wa wakilin abdullahi gasa karin bayani a jiya muka samu labarin wannan akwai wa'ansu wansu ga ishanin dajin nan guda biyu muna tsammanin ke mace da namiji ne suke tare wajen garin kanya namun daji ne wanda ke cikin park da dubulbe waɗanda suke iya hitawa a haka nan tunda wani bikin akwai shanu suna zuwa can tunda mun gansu shanu ne kamar shanun gida mai amai bambamcin su su na daji ne to haka suna iya biyowa cikin yawan nan su dan shigo sannan sannan kin nan kuma su hito daga cikin dajin wannan tana iya barbara suke da cikin barbara su kawai su hito kare daga cikin dajin ana gudu ana gudu har su shigo inda bai kamata ba kuma shi sai su ci gaba tunda daji na ina daga daji sai su wada daga wannan daji zuwa wannan daji kuma kun ga suna da zahire ta hanya kamar ko su rabu tunda su mata da miji ne in suka rabu to a lokacin zai zama ya samu zahire to zahiren duk wanda gama da shiwa ba zai sha ba ko wata dabba ce ko mutum ne kawai cikin shi zai duk wanda ya gansu ɗin kenan ya shaida mu mun ba da lamba kar wanda ya bi sai ci ka buga a'a idan ka bi za ka ci za ka bugun su to daga nan shikenan ka ruda su in suka ruga to duk wanda suka mana shiwa cikin zasi kanal yahaya labo kenan daraktar ma'aikatar gandun dashi ta department din filinge ashe ne wa'adin da gwamnan jihar agarje wa yan kaso da ke kan babbar hanya ta garin nasu barwurin ya kawo karshe Tunda da sanyin safiyar yau ma'aikatar magajin garin agarje din ta ci gaba da aikin cire shagunan da ke gewayen babbar masallaci an kuma cire dukan shagunan wato guda kaɗai aka ware Adamu Habi jami'i mai kula da wannan aiki ya bayyana cewa an kyale wannan shagon ne saboda mai shi ba ta nan an kuma ba ta wani wa'adi na sati guda za a dai bayar da wato mayar da wannan wuri filin da mata za su rika yin sallah tare da tallafin kungiya mai saka ido a kan addini ta Agadez. A jiya 'yan kungiyar na Kade suka sha kashi a gaban takwarorin su na Cote d'Ivoire a bijan waɗanda suka yi musu ci uku da ɗai a karawarsu ta sada zumunci wannan kuma domin tattalin haɗuwa da 'yan ƙasar wato Gabon gabon a cikin tsarin tankaɗe da na shiga gasar cin kofin afirka na 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai da za a gudanar a ƙasar madagascar daga ranar biyu zuwa shida ga watan abril na shekara ta dubu da goma sha bakwai a karawarsa ta farko da 'yan mena kade sun yi wa 'yan gabon ci da babu yanzu haka kuma suna birnin libreville na gabon inda za su yi karawa a ran asabar mai zuwa to yanzu kuma sai a dakace mu daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar. yanzu ma sai shirin namu na musamman tare majalisar ministoci da gudana a ranar 16 ga watan nan na september ya amince da wani kuduri dangane da ka'idodin sharar cawar dabbobi tarata da kuma sayar da ita a dufaɗin ƙasa hukumomin sun nuna wa makiyaya wannan kuduri a ingal albarkacin sallar lasar gishiri wato kirisale muntar muhammadu na da karin bayani a cikin wannan rahoto Ciyawa dai abu ce mai matukar mahimmanci da ke rike dabbobi har zuwa tsawon watanni lokacin rani. Sai dai akwai waɗansu mutane da suke mayar da hankali akan kasuwancin wannan ciyawa har kai suna tsallakawa da ita zuwa waɗansu ƙasashe na makwabta. Domin kawo ƙarshen wannan al'amari da ke kawo wa makiyayen Nijar tarnaki a wajen kiyo an fita da wani ƙudiri yau sati biyu kenan da zai saka tsari wajen safarar ciyawa. Ƙaramin minista a fannin kiwo mohamed Bushar ya yi muna ƙarin haske. Ba ma fahimta ganin cewa ana yaye ciyawa har ma ana jigilarta zuwa ƙasashen waje. Alhali kuwa gwamnati ma maƙudan kuɗaɗe ne take kashewa wajen sayan abincin dabbobi. Don haka ne gwamnati ta ɗauki mataki domin saka tsari akan wannan albarkatun abincin dabbobi. Sai dai shin ko waɗanne yankuna ne wannan matakin zai shafa? Les zones textuellement pastorales, là, il est strictement A yankunan makiyaya a haramta yaye cawa babu wani mahaluki da ke da hurumin bayar da izinin yaye cawa a wajen. Yanzu abin da ya shafi zagayen da'irori magajin nan gari ne suke da alhakin saka tsari na bayar da izinin yaye e zuwa birane. Yanzu ko ma'aikatar magajin gari ta bayar da izini akwai jami'an gandun daji da suke faɗin ga iya yawan abin da za ka iya yayawa. Yanzu idan aka fara aiki da matakin za mu ga inda haɗin gwiwa da ofishin ministan kiwo da kuma na muhalli. A nasu bangare makiyaya su yi marhabin da wannan mataki kuma za su biya sau da kafa. Bubakar Altini shine shugaban kungiyar masu fafatukar bunƙasa sha'anin kiwo a yankin Sahel. Yau ya kai shekaru goma da muke yaƙi na hana yaye ciyawa inda ake zuwa har zuwa wurin kiwon mu domin yaye ciyawa. Ɗaukar wani wannan mataki zai sa mu lura da ciyawa a cikin dazuzzuka. A gaida Muntari Muhammadu a cikin wannan rahoto wato kuma a shirinmu na ƙarshe wanda shi kala ƙarshe labarin namu na can yau zan burku da Musa Hassan ya kama ku labarai da halashin zabarmanci a huta lahiya.